ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد kuma ya ku mutane na kar ku bari ƙiyayya da ni ta kai ku zuwa ƙaryata abin da na zo da shi saboda ina tsoron irin azabar da ta shafi mutanen annabi Nuhu ko mutanen annabi Hudu ko mutanen annabi Salihu ta shafe ku gashi abin da ya samu mutanen annabi Lot bai nesa da ku ba, ba ku da nisan wuri ko na lokaci da su, kuma kun san abin da ya faru da su, don haka ku ɗau izina.